أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح لمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙare mu Allah godiya maɗaukakin sarki da ya ba mu ikon sake haɗuwa da mu ci gaba da karatu daga inda muka tsaya a cikin littafin Allah mai tsarki. Muna ba jama'a hankuri kasancewa akwai sanyi kuma yanayin aiki ya samu ka fito waje muna fata jama'a za su a akan wannan wato ganin yanayin yadda karatun yake shi ya samu gani ya kamata a ta dai da ya samu dai a yi haka nan ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu Allah ya ba mu ikon gane a ci gaba da karatun mu insha Allah ta'ala kuma suratul shu'ara'i inda za mu tashi aya ta ɗari da 90 da biyu insha Allah ta'ala بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح لمين نعم مالا بسم الله شيء مصر ما وهنا انتهت القصص السابع أنا نكسو شي بقي سوكت الآري daga farkon sura zuwa nan Allah ya kissanta mun da kisoshi guda bakwai ya fara da kissa annabi Musa da Fir'auna ya rubuta da kissa annabi Shu'aib da jama'a sa ashabul aik yace fa kulluha ittafaqat ala da'wati ila Allah wato dukkan wa'annan kisoshin gabaki ɗayan sun yi ittifaki akan da'awa kira zuwa ga Allah madaukakin sarki wa isbatu risalati kuma tabbatar da manzanci wa amanatar su da kuma amanan manzanni kisoshin gaba ɗaya sun gwada mai wato amana da manzanni suke isa da sakon Allah madaukakin su wattifaquhum ala al-amri bittaqwa kuma dukkanin kisoshin sun yi ittifaki kuma dukkanin manzannin sun yi ittifaki akan umarni da tsoron Allah wa da'a da kuma yin da'a da su manzannin wal ikhlas fil ibada kuma wato ikhlasi tsarkakewa a cikin ibada walimtina min al ajra da kuma wato hana an sajjin ga alaka zuri sala aka isa da sakon Allah wa infiradi kulli naw'in min at-tashri'i bi naw'in min at-tashkun daga cikin mazani ya isa da na shari'a daban amma an hado bin tauhidi amma kowa ta shari'a daban domin kun gani hikima ta Allah madaukakin sarki yasa shari'o'insu daban-daban amma kuma kira zuwa ga Allah da'awa guda ce saboda ka shi yasa za ka tun daga annabi adam har zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi kira guda suke yi amma shari'a daban-daban domin kun ga daga cikin su akwai wani shari'a su in barawo yayi sata to ya kuma bawa da mai kaya da barawo an hakan mai shikenan ya kuma bawa da mai kaya kun shikenan shari'a ke. mala yace wa hiya al-ikhtisar wa hiya al-ikhtisar su wa'annan kisoji duka suna an kawo su a takaice to kuma suna tasliyatan li rasulillahi sallallahu alaihi lalla shi ne da zuciyar manzon Allah sallallahu akwai yake babban manzon Allah wa annake soshin shi kai ne don ya san irin kalubalen da manzon suka haɗu da shi yan uwansa domin ya ga annabawa daban-daban sun kalubale sun ga karyatawa sun ga cin zarafi da cin mutunci duk Allah ya faɗa mai abin da ya faru gare su yana shi ma abin da ya faru gare shi hankuri wannan shine tasliyatul li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lallashi ga zuciya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lil mukaddibin kuma wa'annan kisoshin suna kace ga duma karyatawa duk wanda ke karyatawa ko ya ga an kyale shi ba a halaka shi ba yadda an kai ma'adawa ba a mai ba yadda an kai wa ashabu laikati ba a mai ba in dai cikin makarata shi to akwai kace gare akwai wa'azin zai faru gare shi ko cikin kabari ko gobe kiyama wa ta'limul mu'minin sannan kuma cikin wannan ke so shi akwai karantarwa da mu'minai kai mu'mini an gwada maka cewa rikon gaskiya a shi ana sa a ci nasara a ciki duk wanda a riƙe da gaskiya ya riƙe abu ke gam wallahi ko ya ga akwai wahala wata rana ina zuwa a daure ai hakuri mutum mm. hakuri da walakanci yi hakuri da talauci inda ya riƙe Allah to Allah zai kawo mai nan gaba shine karantar da aka mu'mini a cikin wannan ke so shi Allah ka ba mu ikon gane shi ne Allah ta'ala ya ce wa innahu lalle shi alqur'ani mai girma latan tanzilu rabbil alamin lalle tabbas saukakke ne na ubangijin halittu Allah ubangiji shi shi ya saukar da ƙur'ani. shi yasa malamai suka ce za a ga wata rana Allah ce shi ya saukar da qur'ani inna ku. mu ne muka saukar da shi wani kuma sai ka ga an ce mala'ika da ya sauko da shi duka wa'annan abu guda ne Allah shi ya miƙa mala'ika jibril ya ce ta kai wa manzon Allah sallallahu shi ma manzon Allah sallallahu aiko mala'ika ya kawo masa saboda haka in an ce Allah ya saukar da abu ko an ce mala'ika ya sauka duk ma'ana guda ce domin da wanda ya bada sako da wanda ya ɗauko sako ya to ya kawo dukkan sun kawo saboda haka babu wani wata cin karo da juna a cikin wannan magana Allah ta'ala yake cewa shi ne ya saukar da ƙur'ani ubangijin halittu kenan shi ƙur'ani la tanzilu rabbil alamin lalle abin saukarwa ne na ubangijin halittu falaysa bi shi'rin ba waka bane wala asadul awwalin kuma ƙur'ani ba gatan gatan ku na mutane farko bane tatsuniyoyi ko san muna mun saba da gatan gatan ku gatana su ku tatsuniya shine Hausa ta kware ku kuma Hausa Hausa Kano amma mu gatan gatan ku mun ga sani sai ka zo mu ji ta Allah ta'ala ya ce wala asatirul awwalin shi qur'ani ba ga ba ga gatan ku ne mutanen farko ba ba ta tsuni mutanen farko bane magana Allah ce wala ghayra ba wani wannan ne ma daga da suka fada domin sun ce sihiri ne sun ce bokanci ne sun ce waka ne komai sun fada Allah ta'ala ya ce nazala bihi ruhul amin hmm. wato ruhi mai tsalki shi ya sauko da shi ruhi amintacce shine ne jibril alaihi salam shi ya sauko da qur'ani malamai suka ce shi qur'ani yi sauka guda uku sauka ta farko daga wurin Allah zuwa lahul mahfuz Allah ya ya aje shi da kai ne a lahul mahfuz nan ya kofa shi sanan daga nan shi ko mala'ika ya kwako shi daga lahul mahfuz ya kawo baitul izza wani ɗaki da annan sama ta duniya ya aje shi zo daga can kuma aka sake sauko da shi zuwa zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga in ka riba da sauka uku kenan duk da yake wasu malamai suna ta sauka biyu na alqur'ani daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza daga baitul izza zuwa ga zuciya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ta Allah ta'ala ya yace nazala bihi ruhul amin ruhi mai tsarki shi ya sauko da shi alqur'ani mai girma ala qalbika ala qalbika bi ala qalbika litakuna min almunzirin المنذرين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فشين عكتي نزل به الروح الأمين روحي من الألفي شين يسوق الشيء القرآن على قلبك أكن زوتيك ليتلوه عليك فتعيه كوف فيعيه قلبك domin ya karanta maka shi zuciyarka ta kiyaye shi shi yasa na aka ce da aka aza qur'ani ga zuciyar manzo sai ya tsaya domin duk abin da ya shiga cikin zuciya tsayawa ne amma duk abin da idanu sun ka gani wani lokaci cewa aka shi shi yasa akwai hikima a ce abu ya tsaya cikin zuciyar mutum ce wannan abin ya tsaya min cikin zuciya zai zai da ita ba sau zuciya an ce wurin ajiye kayayyaki sai da yake wasu na sabanin shi wai hankali shin cikin kwakwalwa ko kuma cikin zuciya yake wannan dibar ne wanda malamai kai a halin aklu fi ra'si an fil qalbi shin hankali cikin kai yake ko kuma cikin zuciya yake wanda yake wannan sabani na malaman lugha ko kuma malamai na mardiki wanda suka ga cewa hankali sai su ce cikin kai cikin kai yake saboda ana ganin wata rana in mutum ya kwala kai ne ga ga wani abu ya bugi kuma sai ga mutum ya dan samu matsala da kai ko mutum ya accident la kaddar Allah sai ka ji an ce ayya an tabu ga kai ko to shi ita kuma zuciya sai a ce ai dama komai a cikin zuciya to kalaman duk guda ne saboda ziyojin da a cikin zuciya suna a cikin kai ziyojin da a cikin zuciya su a cikin kai saboda ka duk abu guda ne zuciya ita ka ba sako cikin kai kai na ba sako cikin zuciya duk abu guda ne to shine yake cewa khassal eh, qalba bizikri ya keɓance zuciya da ambato ya ce an saukar da shi ga zuciyarka litakuna min almu'minin dan ka zo daga cikin masu gargadi domin kaga in an ka ce ka teka gargaɗi da abu in baka haddace shi ba in baka kiyaye shi ba sai su kama cin gyaran ka su wanda haka faɗa ba shi yasa aka sun mutum ka hanyar saurin wa'azi ya zan ya shirya in ka taho kana jan aya kana kuri ya hmm. ce to wanga shi is not serious hmm. baka shirgo ba kenan amma lokacin da kace ka wa'azi da aya so aka yi zan ka haddace ta in son samu ka iya karatunta da kyau yadda in ka to ka fara karatunta duk wani alarma ba zai yi abin nan ba ka san alarmomi wani suna ganin wallan malamai su ce wallahi ban ga malami kan wallahi bai za ko ina shi yasa aka ce alarmomi girman ka gare su to ba girman ka gare su gan suka yi bai kamata a ce kana malami ya fasara amma kuma aya tana baka wahala ko ba gaskiya ba shi yasa an kada yi manyan manyan malaman da kowa ya hada qur'ani duk malaman da ka sani manya namu kowa hafizi ne in ka kama daga malaman mu na nan jiha manya irin su malam aliyu bunza irin su malam abbas jiga irin su malam abubakar giro duk sun haddace qur'ani ko ina saboda ka shi yasa kana gan sunawa da alarmomi a kada mutunna a kada mutunna a kada mutunna to shi yasa Allah sai da ya fara aji qur'ani ga zuciyar manzo Allah take ke Ke liyo liyu akida anna zalika almunazzal mahfuz don ya ƙara ƙarfafa cewa shi wannan abin da aka saukar haddatacce ne an riga an haddace shi wa rasulun mutumakinin min kalbi kuma shi wannan manzon an tabbatar mai da shi daga zuciya ce la ya juzu alaihi taghyiruhu bai hasa da shi canza wani abu wali annal qalba huwa mawdi'u tamyiz wal kuma ita zuciya nan ne bagire wuri na bambanta abu yake da kuma zaki wa amma sa'il a'da amma sauran gabbai fahiyya hiya lahu dukkan su an hore su da zuciya kowane gaba daga cikin jikin mutum suna wa zuciya da biye da zuciya wa yadullu ala zalika alquran wal hadith wal aql yace da qur'ani da hadisi da hankali suna tabbatar cewa dukkanin gaban mutum gabaki daya da idanu da baki da hannuwa da kawa suna nan biye ga zuciya zuciya a gaba suna bi baya ce qur'ani ya tabbatar da wannan hadisi ya tabbatar da wannan hankali ma ya tabbatar da wannan Ya yace amma alquran amma shi qur'ani inda ya tabbatar wa zuciya ita a shugaba ga dukkanin gabbai faqad qala Allah ta'ala haƙiƙa Allah madaukakin sarki ya ce inna fi zalika la zikara liman kana lahu qalbun ko Allah ta'ala ya ce lalle a cikin wannan akwai wa'azi so su qaf Allah ya bayan ya gama magana kisoshi ya gama bayanai sai ce lalle a cikin wannan akwai wa'azi liman kana lahu qalbun ga wanda a da zuciya halarce au alqasama ko kuma ya ji hoji ne ya tsaya ya saurara wa huwa shahid kuma ya nan halarce ne ce ko ina kenan dole idan mutum na da son ya samu wa'azi ya aiki da shi dole sai ya zan hina nan kuma ya saurara kuma ya bada zuciyarsa idan kana bizi zuciyarka na wani gehe baka iya gane komai baka sama sanin ya aka faɗi shi za ka gani cikin sallah so dama kana gani mutum in ya to zuciya ta tana shagalta da abubuwa daban-daban sai a to bar harama da ai bar harama ka dauke wuta shikenan kai tun cikin wata duniya sai an ce assalamu alaikum sannan ka dawo zuciya ka ba ta wani ma an ce raka a farko liman wata suwa ya karanta bayan fatiha shi wallahi ban kama ba saboda bai so zuciya ta ba ta nan lokaci to Allah ya ba mu ikon gane Ko wani mahaukaci in kana sallah sai sa hannu a jihunka eh. da ka rike sai ce haye to sai a gyara sallah sai zuwa gyaran tun <laughs> <laughs> eh, hankalinka na tun da hankalinka na kuɗinka <laughs> lalle wanda mahaukaci ya yi abin yace wa ammal hadith amma bangaren amma hadisi da yake magana akan hankali cikin zuciya yake wa zuciya akan jagoran kowace gaba fa qawluhu sallallahu alaihi wasallam akwai akwai fadar manzon Allah da ce ala ku saurara wa inna fil jasad mudghatun lalle cikin jiki akwai wata tsoka idan salahar idan ta gyaru salaha al jasad kulluhu jiki ya gyaru dukkanin shi wa idza fasal idan ta riga ta ɓaci wannan gaba to fasal jasad kulluhu wannan tsoka in ta ɓaci dukkan jiki ya ɓaci baki daya ala wa hiya al qalb manzon Allah ya ce kusa ita ce zuciya ita zuciya an kira ta alƙalbu saboda jujjuwa take yi kana in ka kama hanya ka hanka ka get ɗin na masallaci ra'ayinka ya juya ya canza ga wani abu ta juya ka canza wani abu shi yasa manzon Allah ke cewa ya muqallibal qulubi sabbit qulubana ala da'atik ya Allah mai jujjuyo zukata ka tabbatar zukata mu akan yi maka da'a kenan zuciya juya juya take sai ka sai kai abu kuma sai ka fata sai kai wani abu kenan jujjuyawa take Allah ya ba mu ikon gane ba akwai hadisin da yake cewa qulubu qulubu ibadi baina asbu'ayyi rahman yuqallibuha kayfa yasha'u zukatan bayi suna tsakanin farta biyu na ubangiji duk zuciyar da ka sani da ta mutane dabbobi tsuntsaye duka zukatan suna tsakanin farta biyu na ubangiji shi ka juya su yadda ya gada ba saboda ka zuciya da ka gani ba ta da tabbas Allah da ya halicce ta shi ka juya ta shi yasa in kana son ka samu abu ga wani roki Allah ya baka zuciya ya baka zuciya ku in ya baka zuciya to shikenan kai Allah ya baka wannan mutum shi yasa kana ganin in kayo in kayo aure ana son ka daha goshin mata ka roki Allah ya hore ma ita sharrin ta Allah ya kare ka in ka so samun raƙumi shi ma ka daha shi ka daha goshi ne kai mai wannan addu'a in ka so sabon jaki ko <laughs> a imana dama wai ba wai sai kayi aure da kaka kaka azabu hannun goshin matar kai mata wannan addu'a malamai sun ce ko sabon mota ka sayi kai ko tsohuwa ka sayo wanda wani ya abin ga ya shiga ya saki to ita ma sai ka dahe ta ka roki Allah alherin ta Allahumma inni as'aluka khairaha ko wa khaira ma jabaltaha alayk hmm. wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayk Allah ya roƙonka alherin motar ga da alherin da ka da shi na nuka sai daga sharrin da ka sharrin da ka da shi to in Allah ya so Allah zai kare ka daga sharrin ka ka san wata sai ka shiga cikin daji ana ɗarfa sai haka ɗaya ta ɗauke wuta <laughs> wasu daga karanta wasu surori akwai wasu surori a yanannu da an ka ce mutum sai sabon mota to a karanta don na ga wasu na shiga cikin motoci ana shiga sauki musu ƙur'ani a kai cikin mota malam hmm. to wallahi dai karatu na zai kai can amma dai yana yi wa kasan karatu zuwa daga malam a filu na yarhamukum Allah ni dai wallahi ba sani ba ko ba gaskiya ba saboda haka ni dai abin sani kawai in ka siyo dai to ka dawo goshi ko kuma ka kan ta kai mata du'a'i Allah ya kare ka daga sharrinta ka ce ma sharrin dan wata mota ba sharrin sai in kana cikin ta man cewa haka ma lokacin sallah kaga sharri ya shiga wata in kana da ita abin ta kawata ma kai ka samu yan mata ka dinga dauka mm. kaga an samu matsala mm, mm. wani in yayi wani in yayi wata sabon mota suka ga abin da kai kawai an mm. saba ya buga ya Abuja sai Abuja ɗaya yadda manya sun ka yawata shi ba shi yawata haka ka ga kirdi ba ta dauke hankalin ka wallahi mala Allah ya babu ikon gane shine yake cewa zuciya haka take yace wal aqlu shi kuma hankali inda yake tabbatar cewa zuciya ita ai gora fa innal qalba idza ghushiya alayhi zuciya ya aka lullube ta wa qata arsa'il a'da sauran ga baki za su yanke da za ga network din su ya dauki lam yahsul maqtu ilahu shu'ur shi wanda aka dauke connection ne yanki bejin komi zuciya za ta lullube komi mutum bai komi mutum ba ta iya duk gaɓɓai da hannu da kafa da ido da kunnuwa komi ba za ta dik to shi yasa zuciya take ita a jagora wa idza afaqa alqalbu sha'ura bi jami'i ma yanzulu bil a'ba'i min al-afati amma lokacin da zuciya ta farfado ta dawo to yanzu mutum duk wata gaba da da connection ta ya kati to za ka ga ya dawo kamar yadda ka sa ke wuta da ya an ka doke wuta duk kwaya kwayan gaba su aiki duk ba su jin komi amma lokacin da wuta ta dawo su sai su dawo to haka zuciya take kaga kenan zuciya mugun wuri na kenan shi yasa dai in ya samu sa'a a cikin zuciyar mutum yana shiga wallahi malam sai ya ga cikin zuciyar ka bai barka ta mali Allah ya kare yace wal munzirin ay bi kasri zal al mukhawifin li qulubi qaumihim masu tsoratar da mutane su ne munzirin li takuna min al munzirin ay ar-rusul mislu man taqaddama zikruhum misalan ambaton su ya gabata daga manzanin guda bakwai kissa guda bakwai bilkasul mazkura a cikin su gabata sai fi ya sura a cikin wannan sura to shine yake cewa Allah ya saukar da ƙur'ani ga zuciyarka bilisanin arabiyyin mubin da harshen larabci bayyananne wanda babu wani wato lungu a ciki babu wani dunkulen magana a ciki Qur'ani da hili yake duk mai karatun Qur'ani ya san ƙur'ani da hili yake ma'anonin shi saukin fahimta gare su shi yasa malamai suka ce shi qur'ani da aka ce an sako da yaren larabci shin dukkanin shi larabci ne ko ko akwai abin da ba larabci ba abin da malamai suka kai karshe duk wata jumla cikin qur'ani larabci ta amma bangaren sunaye akwai sunayen da ba larabci bane ibrahimu ba larabci bane imrana ba larabci bane maryam ba larabci bane yusufa ba larabci bane Yakuba ba larabci bane akwai kalmomi daban-daban sun kwayo da ba larabci bane jama'a ina fata mun gane magana hmm. amma shi ita jumlar za a faɗa to wannan larabci ne kafa hmm. shi yasa farkon suratu yusuf Allah madaukakin sarki yace alif lam ko bismillahir rahmanir rahim hmm. ألف لام ريا تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إن شاء الله هذا الشيء سيكون إنا أنزلناه قرآنا عربيا للي مو مكسوقت شيء قرآني عربيا بلا ربي Ma'ana da harshen larabci la'allakum takun don ku fahimci ma'anoninsa malamai suka ce Allah ya zaɓi ya saukar da Qur'ani larabci saboda larabci ya yi kowane yare a duniya yawan vocabulary ko yawan mufradat idan aka ce kalmomi sai ga abu gudanar suna goma larabci yanzu ka ɗauki dabino dabino wanga malamai suka ce yana da sunaye ya kai guda goma dabino na kuma to damar ka iya samun ko dan adam mutum za ga an yanka kira ne da sunaye daban-daban cikin Qur'ani ko cikin yaren Larabci to saboda shi yasa Larabci sau fadin da aggare kuma da dadi kuma Larabci ɗaya yake duk kalma ta mai nauyi sassake ta yake rage maka nauyi zaran wata kalma na kudin ta gabakin yaren nauyi sai a sassake ta ya an ka sassake ta sai a rage mata nauyi sai mutum ya ji daɗin waɗanta wanda inda an bar haka ne da take to ba su daɗin faɗi sai a sassaƙe ta a cire mata wasu abu sai a yi mata ma. sannan kuma larabci shi ka aron yarurruka daban-daban da yanzu larabcin zamani ya shigo da aron kalmomi irin su kalmar strategy duk kalmar turanci amma ya aro za ga kalmar ustaz ƙur'ani ya eh, larabci ya aro ta yasa ciki kalmomi daban-daban sai ƙur'ani ya aro to su ku masana yare suka ce duk yaren da bai aro mutuwa zai duk yaren da bai aro wasu kalmomi ya sa cikin nashi to mutuwa zai matacce na suna ne matacce shi yasa wannan profesa lokacin da magana ya ce hausa tana da kalmomi da yawa waɗanda ba hausa ta ba arowa na ce ta sa ciki don ta ƙara ƙarfi ya ce in ka dibi kalmar adashe ya ce ba hausa ta ba ya dibi kalmar ado ya ce ba hausa ta ba ya bibi kalmomi daban-daban ya yi ta kawowa sai kayan mamaki ya ba a ce ba hausa ne ya ce aro suka yi saboda duk yaren da bai aro to wannan yare sunan shi matacce to shi yasa larabci ya yi aro da yawa har na yanzu ya aro kalmomi da yawa ya sa shi yasa ba in ka ji wani larabci sai ka wasu aro kalmomi daban-daban ya sa wa ciki to ba haka ba larabci ɗaya ba ne duk mutanen da ba ko bai shigo su su na wannan gari matacce kalla duk garin da baki ba su shigowa mutuwa na zai yan garin su ɗaya ba su yaraya ci, amma in baki na shigowa zai rayu to haka ma yare haka shi ma haka yake saboda larabci Allah madaukakin sarki ya sami wata kwarjini da daraja wanda sauran yare ba su da shi shi yasa Allah ya zaɓi ya saukar da shi yi littafi da larabci kuma ya tayar da mafificin manzanni da larabci shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ne ke cewa bilisanin arabi mubin da harshen larabci bayanan ne ya bayyinu wanda a bayanan li Allah ya kulu lasna na ma ya kulu domin kada su waɗanda aka sauka mu ƙwarar su ce ba mu kasance muna fahimta abin da kashe faɗi Wasu ƙira'atin da tashdid nazzala sai ce nazzala bihi ruhul amin ala albika litakuna min al bilisanin arabi mubin yace wa nasabar ruha ke nazzala bihi ruha wal fa'ilu Allah wa bil lugha al arabiyya itma ce bilisanin arabiyyin mubin Allah ta'ala ya ce wa innahu lafi zuri awwalin wa innahu lafi zuri lawwalin na'am Allah madaukakin sarki ya ce wa lalle shi ambaton qur'ani ai zikrul qur'an munazzal ala muhammad ambaton qur'ani da aka saukan ma annabi muhammad ba sawa ma abu bane lafi zuburul awwalin labarin saukar da shi ne cikin littafin farko kat taurati wal injil a cikin attaura da injil an faɗa musu akwai littafin qur'ani nan zuwa ay zikira fiha inzaluhu ala an-nabi mab'uth fi akhir zaman an ambata cikin littafin attaura da injila saukar da qur'anin da aka saukan ma annabi za a zo ƙarshen zamani kenan su yahuda sun sani cikin attaura. an faɗa musu za a sauko da ƙur'ani ga annabin ƙarshen zamani su ma nasara an faɗa musu za a sauko musu da ƙur'ani za a sauko ƙur'ani ga annabin ƙarshen zamani an faɗa musu sani kenan an batun ƙur'ani yana cikin littafin farko su ma sun san da za a sauko da shi illa kawai adawa ce da hasara da lokacin da ƙur'ani ya sauka sai suka kama ganin cewa lallai wato an ci zarahin su an mai su baya wa anna usula ma'anihi musbita fi kutubihi kun lalle asalin ma'anonin qur'ani tabbaci a cikin tafansu ma'ana zalika annahu ukhbira fi kutubihim an alquran an ba su labari cikin tafansu game da saukar da qur'ani wa inzaluhu akhir zama da kuma saukar da a karshen zamani shi Allah tafi na karshe wa annahu ta'ala bayyana usul ma'anihi fi kutubihim kuma Allah ya yi bayani asulin asalin ma'anonin qur'ani a cikin tafansu illa kawai wato hasada ce in ta kawo mutum babu da za a yi shi maka adalci ko da ya san gaskiya sai ki faɗi dama kun san su ahlul kitabi an jarrabe su wato gan suke su su an gaba suna ganin larabawa ƙauyawa suna ganin larabawa kauyawa saboda ka su ƴan birni su ƴan gida saboda ka duk wani mutum duniya ba kauye da saboda ka suna ganin kamar a saukar da ƙur'ani wato bai kai darajar nasu littafai ba Allah kuma ya hudu ya ce a ba haka ba ne ka ce ni malam na ji ka haɗi a taura da injina hmm. to ban ji an haɗu zabura ba ita tana cikin wani eh zabura annabi dawud aka saka mai ita ita ba ciki an haɗu saukar da qur'ani da suhufi ibrahim dukkaninsu an faɗa musu qur'ani nan su za a saukar da shi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hmm. illa kawai dai lokacin da qur'ani ya sauko na suka ji su ba a musu da suka soka Allah ya ba mu ikon gane sai Allah ta'ala ya ce awalam yakul lahum awalam yakul lahum ayatan aw ya'lamahu ulama'u bani isra'il Allah ta'ala ya ce awalam yakul lahum ayatan wai bai isa ya zama aya gare su ba su kafirai na wannan al'umma ala zalika akan wannan anya alama ulama bani isra'il ya zan malaman bani isra'il suna koyon shi qur'ani akwai malaman bani isra'ila masana a taura da linjira sun burutun sun dawo suna koyon qur'ani bai sai zan aya gare su ba yace ka abdullahi bin salam wa ashabihi usayf wa sa'alaba wa ibn yamin mimman aman" kama abdullahi bin salam da abukai ne shi abdullahi bin salam masani a taurani shi asalin shi ba yahudi ne amma kuma malami na ya musulunta ya dawo tare da annabi muhammad sallallahu alaihi da shi da wasu abokai na duka sun musulunta shi yasa ɗan uwa musulmi daga cikin abin da ka sa mutum bai musulunta akwai jahilci mafi yawancin masu karatun bible din ka da old testament da new testament in ka diba jahilan mutane na inda suna da ilimi to za su gane cewa abin suke kai ƙarya da yanzu ku diba an kalubalance su an ce duk wanda ya isa ya kawo cikin bible sabo ko tsoho inda an ka ce a cikin tushen lahadi har yanzu an kalubalance su babu wanda ya kawo ko babu kuma gashi an haɗu sallah a yi sallah wuri hamsin da shida cikin abin da cikin bible amma kuma suna sallah amma za ka ga duk sai suna riƙe da bible zuwa wurin sabis kaga in ka diba za ka ga cewa jahilai na kenan don su malaman sun ce ka kalubalance shi ga ayoyi na an hudi aya ta kaza aya ta kaza aya ta kaza aya ta kaza inda aka ce wato ai sallah ba mai shiga azumin sai zai sallah me wanda zai kare kai daga shiga wasu sai sallah amma kuma ba sallah kaga ya gwada rikewa ina suka jahilai ɗaya ko ba gaskiya ba haka ma in ka ga mutum da da qur'ani ya karanci qur'ani ya san qur'ani amma kuma yana wasu abubuwa na tsafi إذا كان كل عالم مجاهل إلى الاثنين kun ga shi yasa aka ce masallan na hummilu tawrat sun malam ya hamiluha ha ko masallan lalina hummilu tawrat sun malam ya hamiluha kama salil himari ya hamilu asfara bisa bisa masallul qaumin lalina kallabu bi ayatina wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin Allah maɗaukakin sarki ya ce matsalolin ladina taura, taurata misalin waɗanda aka ɗora mu aiki da taura sun malam ya hamilu zama suka ke aiki da ita Allah ya ce kawai misalin jaki na ya ɗauka kayan littafi asfarin anan ya ɗauka littafi manya jaki ya ɗauka littafi kaga ba su da umarni gare shi don ko ina yana ya fakawa yana ma iya za ku ɗe su ya tushe su ko ba haka ba saboda bai san darajar su ba to sauraka su wa'annan ga an sanar da su amma kuma Allah ya sa misalin da kai doke da kaya ga mun anhwani tare da su amma ina yanzu wanda Allah ya ba Qur'ani kuma baya kuma yana wasu abubuwan da su dace ba kaga kenan bai aiki da shi ba kenan shi na yake cewa ka Abdullahi ibn Salamin wa ashabuhu ko wa ashabihi Usayd akwai Usayd akwai Sa'alaba da kuma Ibn Yamin mimman abun da su suka yi imani su Yahudawa sun yi imani fa innahum yukhbiru bidhalika su suna bada labarin wannan sai lalle qur'ani gaskiya ne an ba labarin cikin littafin su yace wa yakun bi tahtaniya da yace aw lam yakul lahu wal ismu wal qur'an ma'ana sunan da cikin yakun shine na qur'ani al mawzuf wanda aka shafi fa nusiba ayatan aka wa ayatan nasaba khabaru yakun shine khabaru kana quriya bi tahtaniya wa raf'u ayatun al murad bidhalika ni'matu wato wato ni'imar ta kenan Wata hadisu والتحديث والإخبار عنه Annahu yunzalu ala Muhammad. da ya bada labari da kuma wato wannan cewa cewa za a saukar da shi ga Annabi Muhammad wa bi annahu min indillahi kuma shi Qur'ani daga wurin Allah yake wa annahu sidqun wa haqqun kuma shi Qur'ani gaskiya ne idan duk wannan ya kamata ya zan sun fahimci wannan su ulama ubani Isra'il kun ga nan wani wani daraja na Allah ya faɗi nasu amma kuma su har yanzu ba su yi umarni da wannan ba malaman bani isra'ila suna da ilimi da qur'ani illa kawai dai saboda gudun magoya bayan su kauce musu yasa abba su imani sai wanda Allah ya tsaro shi yasa an ka dibe tarihi wasu suka musulunta ba su da yawa saboda suna ji da kansu na farko dai suna gan su an na farko su sun kawar tahowa ka sa al'adar mutum in shi ya fara abu in wani ya tuyo goya mai taimakon Allah ina ka sa ya dawo ya biyo ka kamar shaguna a kasuwa wanda ya fara kafa shago ya fara ciniki wani ya tura ya azuma irin tashi sai taimako Allah ka sa wancan shiga darajar wanga na biyun jama'a ina fatan mun gane magana kawai mutum na ya to ga ofis na cikin ofis sai a ce wani ya so ya sauko su kujira wani ya hau da wahala wanga da an ka sauko ga darajar wancan to su da yake ba su gane cewa shi qur'ani da ya taho sai da tabbatar da littafansu duka yace ya yarda da su amma kuma sai suka suka dinga hasada suka dinga kiyayya da Qur'ani ubangiji Allah ya kare amin shine subhanahu wata'ala yace walau nazzalnahu ولو نزلناه على بعض الأعجم على بعض الأعجمين نعم فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين Allah ta'ala ya ce launar nazzalnahu da mun saukar da shi Qur'ani ala ba'adun a ajami ga sashin wasu ajamawa idan aka ce ba ajame duk wanda bai magana da larabci duk wanda bai magana da larabci ba ajame abin da ya sabance laraba wani dun wanda bai magana da larabci saboda akwai wani suke bakake ne amma kuma larabcin su kagi hmm. gare yanzu in ka diba za ka ga Saudiya akwai yan Sudan hmm. wayan suke sun zamna sudan aiki ma suke sudan larabcin su kagi gare hmm. kai har da ma wayanda ba yan sudan din ba kasashe daban-daban wayanda ba larabawa ba amma suna yin yare na larabci hmm. shi yasa idan ka te gala. daga cikin bot bot na suke a'azawa kenan wato arabic village kenan qaryatul hmm. lugha al-arabiyya za suna rubuta ga allunansu da anna'a aje sai su ce laifin al'arabiya bi abin wala ummin min ahadikum bi abin wala ummin man ta kalma bil arabiya fa huwa arabi suka ce larabci ba uban kowa kuma ba uwa kowa ba uba na kowa kuma ba duk wanda ka magana larabci ba ragaje na su kana kawai su in ka iya larabci shikenan in baka iya ba kuma shikenan ka a ciki kai ba ragaje kake ba amma abin zai baka tsoro sai ka ce makka malam ka ce wurin sayan abinci sai ka iske balarabe ma na bakka amma bai jin larabci ya fi son kai mai turanci da kai mai larabci sai zabban mamaki mala in kai larabci mai kyau larabcin ƙwararren sai da zai ganewa sai dai kuma sai ma dargaliya sai ma burokal kaga mutum ya kuma baya ke in mamaki suke don su haga baki na larabci irin larabci na kwarai sai su dinga mamaki ya an kai arabiya ta zama kauya cewa aka yi shi ma ya musulunta ah. cewa aka yi shi kan zama musulmi ma har kan tokar larabci ra wasu tambaye ka ko jami'an madina haki eh ko dan ka jami'a ka ah. akwai wannan da an kace mana muna zuwa ana zuwa wuri ne a ashirin tafai na karatu eh. da wata yakkanta eh, haka suna nan gehe da yamma da gehe suke ga cikin masallaci eh. da littafi sai na fara magana ce ina son a bani littafai sai ji ina larabci sai ce in kewayo in shigo inda suke hmm, sai ni kewayo buɗe mini shigo na zamba inda ya ka zaman eh. sai kama tambaya ta yaya na labarin Najeriya ce zai lahar da ce ya labarin zakzaki zakzaki hmm. zakzaki suka ce malaman fatawa na waɗanda <laughs> malam sai ya sami shayi ya ɗauko wani biskit mai daɗi ya bani to wasu da mamaki suka ga mutum baki irin ya an ce ji larabci laya mal ai ganin naka duk wanda ya ji larabci in ya taimaka aljanna ɗaya ta yi jin daɗi kai malam bari su wa'ina na cikin harami larabci suka ji amma su wa'ina masu da abincin nan na gini gihe malam ko yin basu ko sai ka sun baka mamaki da yan taksi mm. sai ka ta kar su ka in baka iya turanci ba sai kun yi ta abin da rasu Allah ya ba mu ikon ba. to shi na Allah ta'ala ya ce da ya saukar da shi da Allah ya saukar da ƙur'ani da sashen wasu ajamawa waɗanda ba larabawa ba mm. wa huwa alladhi la shi ne wanda zai iya fasaha mm. wa in kana arabiyyun nasab ce ko da balaradan nasaba na in dai bai iya larabci ba mm. Ya zan shi aka saukar ma ƙur'ani fa qara'u alaihim ya karanta ƙur'ani ga su kasaran larabawa ma kanu bihi mu'minin ba su imani da shi su koyon yanda aka jarabe su wallahi ma larabawa in ba wanda ya sha sunna ya kwashi ba wallahi ba su bakin fata mm. suna kyama ta yi in ba waɗanda suka sha sunna ba ahalin sunna cikin su mm. amma wallahi bakin fata bai burge su eh kabilanci gare su irin haka amma ba ba duka ba ko ba gaskiya ba suna da kabilanci ba su bakin fata mm. shine Allah madaukakin sarki yake cewa inda Allah ya saukar da Qur'ani da sashin wasu ajamawa ba larabawa ba yanzu ya karanta musu ba su imani ba su yadda Allah ce kazalika salakna ko kazalika salaknahu fi qulubil mujrimin la yu'minuna bihi hatta yarawu al'azaba lali fayatiyahum baghtatan wa hum la yash'urun Allah ta'ala yace kadalika kamar haka mislu idkhal at-takzib bihi bi qira'ati al-a'dali kamar yadda muka shigar da ƙaryatar suwa da shi qur'ani wato ga qira'a ba ajami larabawa ba su imani Allah ce kadalika kamar haka salaknahu muka shigar da shi qur'ani mana muka shigar da ƙayyatarwa ta fi ƙulubin mujrimi a cikin zukatan 'yan ta'adda masu laifi bi ƙira'atin nabi alaihi salatu wassalam wasu da karatun manzan Allah sallallahu ga shi larabi ne kuma su larabawa ne ina karanta musu amma ba su yadda sai suna karyatawa kenan yadda aka samu ka kahirar larabawa in ba adam ya karanta ba su imani so su ma yan ta'adda in manzon Allah ya karanta musu ba su imani shi yasa manzon Allah ya ce na yi burin da za a ce na ga yan uwana sahabbai suka ce alasna bi ikhwanika ya rasulullah mu ba yan uwanka muke ba ya rasulullah yace bal antum ashabi ku sahab abukaina ne to su wani yan uwanka yace alladina ya'tu min ba'di su ne waɗanda za su zo bayana ba su ganni ba labari na sun kajiya ba yan ba yan kabila ta ba yan yare na bani amma za su yi imani da ni su ne yan uwara in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya rasul ya za ka gane yan uwanka yace a'a ya za ku ce zan gane su alhali idan aka ce mutum ya samu dawaki baƙaƙe ƙirin ya to nashi dawaki masu wuri biyar da goshi da hannaye da kawo suna haske ya zuba cikin wanda dawaki da abbaka kikirin a shi bai gane nashi sai suka ce yana gane ce sahabbai mutane a ɗan uwa za su zo tashin kiyama suna hasken wurare biyar fuska na haske hannuwa sai kawo na haske saboda ka haka al'umma za su zo kenan mu ne 'yan uwan manzala ba mu gan shi ba mu yi imani da shi amma wasu mu sun ga cikin mawalki hmm. jama'a ko ba haka bane da yawa daga wasu sun gane cikin mawalki kuma shi ne sun ka gani sauraka muna fata Allah ya gane mu da shi ran tashin kiyama Allah ka sa muna cikin makwabta ne ran tashin kiyama amin to Allah ta'ala ya ce laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryati azim hmm. su wa'annan yan za zasu ce wai me yasa ba a saukar saukar da wannan qur'ani ba wato ga wani mutum daga cikin manyan manyan alƙarori guda biyu na kasar na kasa Saudiya shi da'ifa da ko wa mislu hadha yasudduhu an iman bihi misalin wani kan gaza daga imani da qur'ani mahama kanatu zuruf wal ahwal duk da yanayi ya kasance ba ku imani da qur'ani Allah ta'ala yace la yu'minu bihi ba ku imani da qur'ani hatta yarawul azab al alim sai sun ga azaban mai zoge ga wa hina idin la yanfa'ul kafiruna imanu. a lokacin kafirai imanu su bai da unhwani gare su walahum sawa'un addar walahum su'ud dar suna da mummunan gida ubangiji Allah ya kare amin Allah ya ce fa ya atiyahum baghtatan wa hum la yashurun sai wannan azaba su zo musu girshi alhali ba su da masaniya sai ta kama su ita ya rufe fa rauna sai su ga wannan azaba kuma ya uwa musulmi yana gwada cewa duk mutumin da Allah ya halitta da rashin rashin imani to bai yi ne shi yasa wa'annan kafiran Allah ya tabbatar da ba su imani saboda ka rashin imanin su wato yana da alaka da Allah ya rufe zukatansu ne Allah kada ka samu cikin su ba a san mutum ya zama haka nan sun yi sarrafa Allah kullum Allah ya bude ya zuciya ta imani ya ƙara shiga kuma wallahi jama'a imani babu kan za a cewa ya mutum yawa Saƙanin wasu masu wasu al'adu suna ganin imanin iya mutum yawa sai ya fi ya yi faɓo sannan ya samu ya ɗan la ilaha illallah shi ainihin lara ta yi lodi ta yi lodi wallahi sai na yi zunubi ya tsara mata da in bai rage mata ma'aunayin kiyama ba su iya auna ta sani akwai ƙaryar hali da yasu dole a dinga taba manya-manyan ka ba eh don a dan sassabta a samun ma'aunayi idan Allah su ɗaya ɗaukar kaga wannan magana suna da suna da haɗari ko jama'a karin da Allah amma suna ta faɗi abu eh to Allah ya kare mu da irin wannan wallahi da ba imani imani bai yawa abinda aka so kullum ka ce ƙara imani ƙara imani ƙara imani ko da haka zuwa gaban Allah ko hisabi ba ai yi maka ko hisabi cewa ɗaya ka wuce aljanna kaga mutum ya amfana eh Allah ya ba mu ikon gadi to jama'a akwai hakuri nan zamu kwana inda muka yi kusurcin karatun mu Allah ka ka yahi muna inda muka yi daidai kuma Allah ba mu da karanta ya samu aiki da abin da muka ji سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jama'a su kara mana addu'a ga aikin mu ga ya taso Allah ya fara mana ga